بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وداد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يكاوم يوؤك قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو دايد أبي هدو دتلاتن دا ترى كما يو شا ترى قوة ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji haruna danja allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa eh, tafsirinmu yana gudana a cikin sura ta biyu wato suratul baqara aya kuma ta tamanin da uku kamar yadda muka fara tafsirin ta ajiya da insha Allah ta'ala a kanta yau ma za mu tashi wa id akhadna mithaqa bani isra'il أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون بسم الله الرحمن الرحيم kamar yadda aka yi mana bayani wannan ita ce aya ta biyu a cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a game da alkawurran da ya ɗauka da banu Isra'il a gefe guda musamman a ce Yahudu da kuma irin yadda waɗannan miyagun bayi Yahudawa suka saba waɗannan alkawurra da suka ɗauka ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka ambata mana ayat ta kunshi misalan alƙawurra guda takwas da Allah maɗaukakin sarki ya kulla da waɗannan mutane amma suka warware muna bayani akan alƙawari na farko shine la ta'buduna na illallah. sun yi alƙawari cewa ba za su bauta ma kowa ba sai Allah jiya mun fara bayanin babban malamin tafsiri a Sheikh Abdul Qadir Shaibatul Hamd a inda yake faɗi a cikin tafsirinsa tajridu tawil yake cewa shuru'un fi bayani mawadin misaqi al-ma'khudi ala bani isra'ila الشامل wal منهم والمعاصرين Allah ta'ala ya fara mana bayani yana lissafo mana alƙawurran nan da ya karɓa daga banu Isra'il waɗanda alƙawurran nan sun kunshi waɗanda suka gabace su da kuma waɗanda suke da rai suke rayuwa har yanzu duka waɗannan alƙawurran sun shafe su wa huwa fil waqi'i misaqullahi ala jami'il mukallafi kai wannan alƙawarin ba kawai ya shafi banu Isra'il bane ya shafi dukkan halittun Allah waɗanda suka kai a kira su da mukallafai in an ce mukallafi shine wanda ya cika siffofi guda uku العاقل البالغ الفاهم لما يخاطب به idan aka ce almukallafu shine mutumin da ya balaga kuma yana da hankali kuma yana fahimtar abin da ake faɗa masa a shar'ance to shine mukallafi to wannan alƙawurran guda takwas sun kunshi ga baki ɗaya mukallafai daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala kowa ya ji cewa wannan alƙawarin ya shafe shi ba kawai banu Isra'il kawai ya shafa ba min sa'iri atba'i annabiyina wal mursalin daga cikin sauran mabiya annabawa da kuma manzannin Allah wa yatakawwanu hadha al-misaqu min at-taqlifi bi thamaniyati ashiya'a wannan alkawarin ya kunshi abubuwa guda takwas la sa'adata li mujtama'in min al-mujtama'ati illa bil istimsaki biha babu wata al'umma da za ta iya cin nasara rayuwarta ta yi kyau ta ci gajiyar rayuwar duniya mai kyau ta samu albarka a duniya sannan ta samu aljannar Allah maɗaukacin sarki a ranar gobe alkiyama illa bilistin shaki biha sai dai idan ta yi riko da waɗannan abubuwan guda takwas duk al'ummar da ta sakaci da waɗannan abubuwan guda takwas da wannan ayar ta kunsa to nan al'ummar ta tabbatar da cewa ba ta da sa'ada ba za ta samu rabon duniya ba rayuwar ta duniya ba za ta yi daɗi ba sannan ba za ta samu rabo babba ba madawwami matabbaci na lahira wa man tabbaqaha kana min ahli jannatin na'imi duk wanda ya aiwatar da waɗannan alƙawuran guda takwas to zai kasance cikin yan aljanna ta ni'ima wa man kafara biha kana min ashabil jahim wanda kuma di ya saba ya kafirce ma waɗannan alƙawurran guda takwas da Allah ya karɓe su daga banu Isra'il kuma suka shafe mu mu ma da ba banu Isra'il din ba to tabbas wannan zai kasance daga cikin yan wuta a ranar gobe alkiyama Allah ya tsare wa hita at-takalif ath-thamaniyah malam shaibatul waɗannan nauyayen abubuwan na tilas da aka sa su guda takwas ja'at ba'da alqa'idatil kulliyyati sun zo ne an ambace su bayan dunkulalliyar ka'ida da Allah madaukakin sarki ya ambata kafin wannan aya allati ishtamalat alaiha al-ayatan as-sabiqatan wanda ayoyi guda biyu suka kunshe su waɗanda suka gabata ayoyin nan guda biyu waɗanda suka gabata su ne ayar farko bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabu annari hum fiha khalidu Allah ya ba mu ka'idoji guda biyu bayan Yahudawa sun gama alfahari sun ce su ne su ne su ne shi Allah ya ce a ƙarya kuke man kasaba sayyi'atan kowane mutumin da ya aikata mummunan aiki wa ahatat bihi sannan wannan mummunan aikin ya gewaye saban da ya ma Allah madaukakin sarki to duka waɗannan fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan su ne ‘yan wuta waɗanda za su shiga cikinta kuma su dawwama a ciki ka'ida ta farko kenan Allah bai ware wani ba kada ka ji cewa kai ɗan wani ne ko ka ce kai ɗan kabila kaza ne ko ko a'a kana da dangantaka kila ma da wani annabin Allah to ka sani dangantaka ba ta da amfani idan baka bi Allah ba ka'ida farko ce nan ka'ida ta biyu kuma sai Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa amilu salihati ula'ika ashabul jannati hum fiha khalidu amma waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari to waɗannan su ne yan aljanna kuma in sun shiga ba za su fita ba waɗannan ka'idoji ne guda biyu to bayan Allah ya tabbatar mana da waɗannan ka'idojin guda biyu to sai ya biyanta su da waɗannan ƙa'idoji ko kuma waɗannan alƙawurra guda takwas da ya ɗauka ga banu Isra'il kuma suka ɗauka suka rantse cewa za su bi Allah a kansu alƙawari na farko shine la ta'buduna illa Allah suka ce za su bauta ma Allah shi kadai ba za su haɗa kowa da shi a cikin bauta ba wa huwa yaqtadi al'amra bi ibadati Allah wahdahu wannan alƙawarin na Allah da yayi da banu Isra'il ya kunshi alkawari akan cewa ba za a bauta ma kowa ba sai Allah shi kadai wata tahdhira min ibadati ghayrihi sannan kuma ya kunshi gargadi akan ka a bauta ma wani gargadi akan ka a bauta ma wani tare da Allah maɗaukacin sarki Allah maɗaukacin sarki bai da shirka ba shi yasa hatta shirka karama wadda za ka yi ta kana son Allah ba ka lada amma a gefe guda kuma kana son mutane su yabe ka ko kuma kana buƙatar wani abu na duniya da ake samu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya faɗi a cikin alhadisul qudusi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ana aghna shuraka'i an shirki faman abadani wa ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirka Allah bai da kamfani ba dama ya abin da ke jawo kamfani ya yi rauni ne in mai kuɗi ya isa to shi kaɗai yake kafa sana'arsa idan ka ga ana neman kamfani wane ya zo ya sa shiya kaza wane ya zo ya sa shiya kaza to akwai rauni ne a cikin tafiya to Allah madaukakin sarki ya ce ana agna shuraka ya ani shirk ni na wadata daga haɗa ni da wani da wasu za su yi a cikin bauta faman abadani wa ashraka fihi ma iya ghairi duk wanda ya bauta min amma kuma sai ya haɗa ni da wani a cikin bautar taraktuhu wa shirkiya to zan bashi da wanda ya je ya haɗa ni da shin a je ranar lahira ya biya shi ranar da mutane za su so buhman gurlan mutane za su zo a matsayin gurlan ba su da ba su da an mayar musu da an mayar musu da lokaci kaciyarsu ta koma sannan buhman ba su da komai sahabbai da annabi sama ya faɗi buhman ce da suka ce ya rasulullahi ma buhman qala la shay'a lahu annabi sama ce za su zo ba su da komai to ranan ne zaka tunani wani ya taka maka shi yasa tun a duniya ya kamata ka zama mai tauhidi ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai وهي الحقيقة الكبرى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس وأنكم إتشي قائدة ما في جرمة wadda saboda ita ne Allah maɗaukakin sarki ya halicci bayinsa ga baki ɗaya aljanu da mutane kamar yadda ya faɗi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu maksudin halittar mu kenan linakuna ibadan lahu dan mu zama bayinsa was samawati wal arda kuma saboda haka ne ya halicci sama da ƙasa wa aqama suqal jannati wan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa a ci kasuwa aljanna ko kuma a ci kasuwar wuta saboda ibadar sai wa hadha al-amru yaqtadi aidan wujuba ma'rifati Allah wannan umarnin na hukunta ashe wajibi ne ka ruga makaranta ka je ka san Allah ba ka da hujja ka je gaban Allah madaukakin sarki ka ce baka san Allah ba abu na farko da aka fara ma annabi salma umarni da shi bayan an umarce shi da cewa ya karatu to sai aka fito masa karatu ba shi bane ilimi an ce ma annabi salma a matakin farko ikra bismi rabbika alladhi khalaq kayi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta karatu daban ilimi daban karatu hanya ce da ake bi domin a kai zuwa ga ilimi to da aka ce masa ya karatu sai aka ce to ga abin da ake son ya sani na ilimi sai Allah ya ce masa fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani a cikin karatunka na farko babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi yasa ilimi na farko da malamai suka yi ittifaki akan koyansa tilas ne shine ilmu tauhidi ilimin yadda za a kaɗe ta Allah maɗaukacin sarki ba yadda za ka yi ka zo ka rayu a duniya amma baka san Allah ba sannan ko baka kaɗe ta shi a cikin bauta ba sannan wa tauhidahu wannan yana wajabta wa tauhidihi yana wajabta a san tauhidi bayan an san Allah a san tauhidinsa fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi a rububiyar Allah da kuma uluhiyyarsa idan aka ce rububiyar Allah kasancewar Allah maɗaukakin sarki yana da wasu ayyuka da yake ɓanta da su babu wanda yake tarayya da su a cikin waɗannan ayyukan da shi a cikin waɗannan ayyukan kaman halittawa kaman kashewa kaman azurtawa kamar rayawa da makamantan waɗannan abubuwa shi yasa ya cancanci sunan arrabbu arrabbu alkhaliku almaliku almudabbiru ko almutasarrifu idan aka ce arrabbu shine alkhaliku wanda ya halitta sannan kuma arraziku sannan mai azurta bayinsa bayan ya halicce su bai bar su haka nan ba sai ya azurta su sannan almudabbir ko almutasarrif mai jujjuya lamurransu daga zafi zuwa sanyi daga sanyi zuwa zafi daga damuna zuwa kaka daga ƙanƙanta zuwa girma daga yarinta da ƙuruciya zuwa tsufa duk Allah ke wannan aikin wannan yana ƙarƙashin rububiyar Allah wajibi ne mutum ya san wannan wa uluhiyatihi haka nan wannan na hukunta mutum ya san uluhiyya Allah bayan ya tabbatar ma da Allah madaukakin sarki waɗancan ayyuka cewa shi kadai yake yin su to sai kuma ya zo ya bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai idan zai yi addu'a ya roki Allah idan zai yi isti'ana neman taimako ya nema wajen Allah in zai yi istigasa neman agaji ya shiga wata damuwa ya nema wajen Allah in yana jin tsoron wani abu da zai cutar da shi to ya nemi Allah ya tsare shi wannan shine abinda uluhiyyar Allah madaukakin sarki take hukuntawa to wajibi ne mutum ya san wannan wa asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula sannan mutum ya san sunayen Allah mafiya kyau ya san siffofinsa mafiya ɗaukaka Allah yana da wasu sunaye da ya sa ma kansa ko manzansa alaihi salatu wassalam ya sa masa baya tarayya da wani a waɗannan sunayen ba wani mai irin sunan Allah Halta alamulahu, samiyan shin ka wani wanda za a ce shi takwaran Allah ne a suna babu sannan haka siffofinsa babu mai tarayya da shi a cikinsa walam yakul lahu kufu'an ahad babu wani wanda za a ce kinin Allah ne shi a siffofi ko da kaji wata sifar a ƙasa ana siffanta wani da ita to ba irin ta Allah bace laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir babu wani kamar Allah amma kuma Allah yana ji yana gani ni ma ina ji ina gani kai ma kana ji kana gani amma da ji na da naka ba irin na Allah ta'ala bane gani na da naka ba irin na Allah ta'ala bane shi kadai yake da shi lillahi wasfun lillahi wasfun wa li khalqihi wasfun huma wasfani la taj'alu wasfaini wasfan wahidan min ghairi tafriqin wala furqani Allah madaukakin sarki yana da siffa halittun sama suna da siffofinsu. kar ka sanya siffofi biyu su zama daya la taj'alul wasfayn wasfan wahidan kar ka sanya siffofi biyu su zama ɗaya. sifar Allah daban ta bayinsa daban min gairi tafriqin min gairi tafriqin wala furqani ba tare da bambantawa ba a bambanta sifar Allah a bambanta siffar bayansa to duk wannan yana hukunta mana sanin Allah wala sabila li ma'rifatiha illa bil wahyi wa risalati babu yadda kuma za a yi mutum ya san tauhidin Allah illa bil sai da wahayi sai ka ɗau alƙur'ani ka karanta sai ka karanta sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam a nan ake samun tauhidi shi yasa duk mutumin da ya aje waɗannan maɓuɓɓugar guda biyu ya ce ba a nan zai san Allah ba ya ce zai ba abin da falasifa abin da su aristotali irin su afalatun irin su sukrat suka rubuta a cikin tunane-tunanen su wai daga nan zai san Allah to gabaki ɗaya ƙarshen sa zai taɓe ne nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'i alalamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasil dunyana adan wa wabalu wa lam nastafid min ba'thina tul umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu ka ce wai zaka gabatar da kwakwalwarka ita za ta nuna maka Allah ba ruwanka da wahayi ba za ka dau alqur'ani ka je gaban malamai su ma bayani ba ba za ka dau hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu a can za ka koyi aqida ba to ƙarshe za ka taɗe za ka zo a rayuwarka a ƙarshe ka yi da na sani manya-manyan malamai waɗanda suka bi waccan hanyar ba ta alƙur'ani ba anan suka ce za su koyi za su san Allah anan zasu za su koyi tauhidi Su rude a rayuwarsu al-imam al-ghazali rahmatullahi alaihi babban malami filosofa a duniya turawa ma na girmama shi a ƙarshen rayuwarsa sai gashi an zo an ganshi ya riƙe sahihul bukhari da zai mutu yana cewa ma a fadana ilmul kalam shay'a yace ilmul kalam surutu koyan sanin Allah ta hanyar surutan mutane ba ta hanyar wahayin Allah ba bai amfanar da mu komai ba malamin Salimamul juwaini imamul haramaini rahmatullahi alaihi babban malamin usulul fiqh babban malamin fiqhun shafi'iyya shi ma abin da ya faru da shi kenan yace ma afadana ilmul kalami shay'a wa ha ana amutu kama alama ta mutu a ja'izu bagdada yace ilmul kalam ilmun surutu bai amfanar da mu komai ba da muka ba alqur'ani muka ba sunna muka ce za mu je da ra'ayin mutane za mu san Allah ba abin da ya amfanar da mu gashi yanzu zan mutu akan abin da tsofaffi na bagdadu suke mutuwa akai tsofaffi su ne sai a ce musu kul huwallahu ahad a fassara musu sai su yadda ba su bukatar surutai ba su bukatar wane ya ce wancan wancan wancan wancan kuma duk ba musulmai ba wannan na hukunta ma bawa cewa in ya yadda zai bauta ma Allah to je ya koyi yadda ake bauta fa huwa yaqtabi al billah in ka ce za ka bauta ma Allah to bautar Allah nan na hukunta maka kai imani da Allah wa mala'ikatihi da kuma mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da kuma ranar gobe alkiyama wal qadri khairihi wa sharrihi sannan kai imani da kaddara ta alkhairi ta sharri kun ga arkanin imani sitta kenan so daga wannan bangare na wannan ayar la ta'buduna illa Allah na hukunta mana wannan kar ku bauta ma kowa sai Allah madaukakin sarki to shine alƙawari na farko da Allah madaukakin sarki ya dauka ga banu Isra'il shin banu Isra'il sun tsara wannan alƙawarin ba su tsare ba bayan mutuwa annabi Isa annabi Musa alaihi salam me suka yi Yahudawa dauka attaura suka yi suka canza ta Allahn da annabi Musa alaihi salam ya zo ya karantar da su waye shi sai da suka canza masa sukofi ga baki daya idan ka ɗauki old testament ko kuma littafin da yake kamar sharhinsa talmud kana karantawa ba za ka iya tsammanin cewa wannan wai Allah maɗaukacin sarki ba ne ya aiko manzansa da wannan littafin saboda yadda aka canza ake siffanta Allah da miyagun siffofi a cikin attaura ake faɗi Allah maɗaukacin sarki wal iyadu billah astaghfirullah yayi damba da shi da annabi yaqub isra'il annabi yaqub alayhi salam ya ɗauki Allah ya kada shi haka yake a cikin attaura abin da yahudawa suka yi imani da shi kenan wannan shine allan yahudawa ina bautar allah ina alkawarin da suka yi cewa za su bi allah kanninsu nasara waɗanda burbushinsu ne amma sai aka aiko musu annabi isa alaihi salam aka ce shi bi littafin attaura na asali da annabi musa alaihi salam ya zo da shi a matsayin littafin fiqhu amma a babi na ɗabi'u akhlaq kyawawan ɗabi'u to ga ga injila nan sabon littafi kun ji bambancin injila kenan da attaura attaura littafi ne na fiqh littafi ne da yake dauke da hukunce hukunce wanda ya kaza za a mishi kaza wanda ya kaza za a mishi kaza ga yadda za a yi kaza ga yadda za a yi kaza amma injila babu injila bayanai ne kawai na kyawawan ɗabi'u ake bayani kai ɗabi'un ma da ba wanda zai iya koya zai iya aiki da su wanda ya mare ka ta ɓangaren dama to juya mushi bangaren hagu ya ƙara wanda ya kwace maka riga to cire wandon ga baki ɗaya ka bashi kai ka tafi tsirara shi kuma ya sa riga da wando a cikin kuwa zai iya aiki da wannan kyakkyawar ɗabi'a a taska maka mari a dama saboda tsabagen hakuri da tsabagen afuwa da tsabagen zama mutumin kirki sai ka ce alhamdulillah ga ɗayan ma karama ka ƙara wani ya zo ya kwace maka riga da karfin tsiya sai ka sabula wandan sai ka bashi sai ka ce gashi duk ka je ka sa ni saboda imani da nayi da Allah madaukakin sarki na yadda maka ka tafi to shine fa abin da ke cikin New Testament Why zai yi to kaga shine wannan saboda haka waɗannan miyagun bayi sun canza duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da shi na tauhidi kai waɗannan banu isra'ila an nasara su ƙarshe ma cewa suka yi allah ma ba ɗaya ba ne annabi musa alaihi salam bai yi shekaru annabi isa alaihi salam afwan allah malaukacin zaki bai daɗe da ɗauke shi ba da shekaru sai da aka samu sai da aka samu wani da ya zo ya canza injila ga baki ɗayanta ya kawo aƙidar taslif wato trinity ya canza dama aƙidar ce ta maguzancin rumawa ya zo ya amfani da sarki da yake a zamaninsu suka canza injilar gaske almajiran annabi isa alaihi salam waɗanda suke nasali wanda suka san injila kama su aka yi ana kakkashe su saboda za su bayyana injilar gaske to wannan injilar da take hannun mutane ga nan ita ce ga nan ta ƙarya to duk sun canza komai bangare na biyu na wannan ayar Allah maɗaukacin sarki ya ce wa bil walidaini ihsana abu na biyu bayan an bi Allah a kyautata ma iyaye al-imam ya ce fa in qala qa'ilun idan mai tambaya yace wa ma zalika al-ihsanu alladhi akhadha alaihim bil walidaini al wai wace irin kyautatawa ce Allah ya dauki alkawari daga banu Isra'il cewa a matsayin alkawari za su kyautata ma iyayensu wace irin kyautatawa ce wannan in ne tambaya ya tambaya me za a shi amsa kila sai a ce nadhiru ma faradallahu ala ummatina lahum daidai da abin da Allah ce mai mai iyayenmu iyaye tuntuni da Allah madaukakin sarki ya halicci duniyar nan to da ɗaya ba a taɓa samun inda Allah madaukakin sarki ya ce ga wata shari'arsa ba ɗa ya walakanta uban shi ko ɗa ya walakanta uwarsa tuntuni iyaye mutane ne masu kima mutane ne masu daraja dukkan wata shari'a ta Allah maɗaukakin sarki da ya so ka aban ƙasa cike take da bayani a game da haƙƙin waɗannan mutanen guda biyu uwa da uba al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa al wasila yace a hankalce in ba nasi ba dole ne ka kyautata ma iyayenka a hankalce ko ba a jawo maka aya ba Yace domin duniya ga baki ɗaya masu hankali sun yi ittifaki a kan cewa wajibi ne ka gode ma wanda ya kyautata maka ya maka ni'ima duk mutumin da ya maka ni'ima a rayuwa to wajibi ne ka gode mishi wajibi ne ka kyautata masa to bayan Allah maɗaukacin sarki da shi ne ya samar da kai daga rashi da ba ka sai Allah ya samar da kai ya kawo ka wannan duniyar to bayan wannan ni'imar da Allah ya maka ta ni'matul ijad ni'ima ta samarwa to babu kuma waɗanda suka yi maka ni'ima fiye da iyayenka guda biyu domin su sun kasance sababin samuwar ta kai Allah ne ya samar da kai su kuma suka zama sababi babanka shi ya auri babarka suka yi aure suka haife ka to ashe ko da ba a ce Allah ya ce ka kyautata musu ba ashe ya kamata ka kyautata musu domin ba da dan samuwar su ba da yin auren su to kai ma ba za a same ka ba to amma sai Allah ya kaddara su ne sababin samuwarka kashe wajibi ne a kyautata musu bayan Allah madaukakin sarki sai su za mu gani a ayoyi inda Allah madaukakin sarki ya hada da ya ce a bi shi sai kuma ya ce a bi su idan aka bauta masa su kuma ya ce a kyautata musu kamar anan la ta'buduna illa Allah abu na biyu sai ce wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye a kyautata musu to shine abin da dai irin shari'ar mu yadda aka ce a kyautata ma iyaye haka yake duka a cikin littafan da suka gabata min fi'lil ma'ruf lahuma a aikata abu mai kyau a gare su wal qawlil jamili a faɗa musu magana mai daɗi mai kyau wa khabdi janahi dhulli rahmatan bihima sannan ai kasa kasa da fukafukai na nuna jin tausayi a gare su saboda nuna musu jin tausayi iyayen nan naka idan aka zo aka fara faɗin falalolinsu suna da yawa wata hannuni alaihima da kuma nuna musu soyayya warra'fati bihima da kuma nuna musu tausasawa kada ya zama kana magana da mahaifinka ko mahaifiyarka muryarka ta zama tana yin sama da tasu a'a muryarka ta zama ƙasa da ta iyayenka babanka yana faɗi to tashi ta zama ita take sama taka kuma ta zama take ƙasa wannan ita ce ka'ida tafiya za ku yi da kai da mahaifinka kar ka shiga gabansa haka asali ya tabbata daga sayyiduna abu huraira da isnadi sahihi a cikin al'adabul mufrad kada ka yi tafiya da mahaifinka ka shige masa gaba shi yake bin a baya irin na agwagwa ba a haka shedai dai da sharaɗin idan za ka shiga gabansa ne domin kare masa wani abu kamar misali kana tsammanin hanyar ba ta da kyau to kai bari ka fara shiga gaba domin in akwai wata wahala kai ka fara shan wahalar ka tsara mahaifinka ko mahaifiyarka daga shiga wannan wahala waɗannan su ne iyaye wa du'a bil khairi lahuma al-imam at-tabari sannan a rika musu alkhairi a rika musu addu'a ta alkhairi in suna da rai kullun ka rika musu addu'a Allah ya kara musu lafiya Allah ya tsare su daga musibin duniya Allah ya tsare su daga cututtukan da ake fama da su na zamani ka rika musu wannan addu'a wa ma ashbaha dalika da makamantan waɗannan min al-af'al allati nadaba Allah ibadahu an yaf'alu bihima daga cikin kyawawan ayyuka da Allah madaukakin sarki ya nemi cewa bayinsa su ma iyayensu suna da yawa ayyukan da aka ce ka yi kawai ihsan aka ce da albirru albirru da al'ihsan waɗannan lafuzan guda biyu ma'anarsu ɗaya da albirru da al'ihsan dukkan wani abu da ka san mai kyau ne mai daɗi ne to ana buƙatar kai ma iyayenka abin da zai sa iyayenka su ji daɗi in dai ba saba ma Allah maɗaukakin sarki ba ne to ana buƙatar ka musu Allah madaukakin sarki yace malam ka ba mu ta Isra'i wa qada rabbuka wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana وبذي القرب إما يبلغن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما, واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله مدوكتين زكية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبنجد قياين كهكنشي أشرع السا نرع القضاء الشرعي ألا ينكه كنشي ألا تعبدوا إلا إياه kakku bauta ma kowa sai shi wa bil walidaini ihsana su kuma iyayen nan guda biyu a kyautata musu shi Allah ka wani yanayi sai ce in ma ya bulughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma da Allah zai jarrabe ka ya gwada ka iyayenka su tsufa tare da kai dukkan su su bi da uwa da uba ko kuma ɗaya daga cikin su mahaifinka ya tsufa tare da kai ko mahaifiyarka ta tsufa tare da kai fala taqul lahumu uffi duk abin da za su yi to kakkace musu kashi shine uf. A tafif malamai suka ce shine mafi karancin abin da za ka yi ka nuna baka ji daɗin abin da aka ma ba idan balarabe ya ce uf to shine kaman ka ce kash kaga kash an karama kalma ce baban ya yi wani abu sai ka ce kai ko kash mamar ta yi wani abu sai ka ce kash ko ka ce kai kakkai musu malamanmu na usulul fiqh suka ce nan kiyasi ne da ake ce masa kiyasul aula almaskutu anhu aula min almantuqi bihi Allah ya ce fala taqul lahumu uffi kar ka ce musu kashi to kenan ya halatta ka zage su ya halatta ka duke su ya halatta ka mare su kaga ashe abinda aka yi shiru ba a ambata ba ya fa abinda aka ambata girma kamar yanzu misali ne nan sai a ce ma ɗaya daga cikin mu kada ka sake ka fita get ɗin masallacin nan kada ka sake ka fita get ɗin masallacin nan sai aka tsaya nan shi kenan kawai da aka tashi sai aka gan shi a gwaru aka ce a ah, kai da aka ce kakka sake ka bi get ya ce to ai get aka ce ka in fita da na tashi ta nan baya na bi na haura ta katanga shine sai na tafi ya fahimci bayanin da aka masa kaga almaskutu anhu aula min almantuq bihi ke abinda aka yi shiru ba ambata ba ya fa abinda aka ambata girma to shine sai Allah ce mafi karanci kakka take ka nuna musu baka ji daɗi ba saboda tsufan su kai kana ina ai rayuwar da suke lokacin da suka tsufa ce kama da taka lokacin da kai kuma kake jariri kamar yadda babban malami mutawalli sha'arawi rahmatullahi alaihi yake faɗi yake cewa ufulatu shaykhuha nufulatu shaikuha yarinta tsufa idan mutum ya tsufa sai ya dawo sai ya rika yin abubuwa irin na yara Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba matakai uku kake bi الضعف الأول شيء كان يتوسط بين الضعف الأول والضعف الثاني قوة sannan الضعف الثاني za ka yi rauni na farko kana cikin tsumman goyo daga baya sai ka ji ka zama girma, ka zama katoto ka zama matashi majiyin karfi to daga nan kuma ana nan ana nan sai tsufa ya zo sai tsufa ya zo ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ina ma dai? ƙuruciyata ta dawo sai in ba ƙuruciyar labarin abin da tsufa na ya mun me na gani a cikin tsufa to sun shiga wannan yanayin dan me za ka zo ka nuna musu kagaji su sun ci bayan gidanka da sun ci bayan gidanka da mahaifiyarka so nawa ta ci bayan gidanka so nawa ka bata mata zani mace mai goyo tana da zani sabo sai dai ta ware wani a matsayin in za a danyi wani biki ka arena ta sai ta ware ma ba ta da zani ba ta da zani mai kyau duk kai ka bata mata kai bayan gida a wannan zamanin namu da ya zo in ita bata ci bayan gidanka ba to babanka yana cin bayan gidan famfas kudin shi na ci na mutuwa to kai duk waɗannan akwai su to mafi yawancin 'ya'ya ba su tuna irin waɗannan halayen da eh, aka tsinci kai a ciki a lokacin da suke ƙanana to shine sai Allah ya ce fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma kaka daka musu tsawa ku qul huma qawlan karima ka faɗa musu magana mai daraja duk maganar da mahaifinka zai ji daɗi to ka faɗa masa in ya faɗi abin da yake mara kyau in ka ga akwai yiwuwar ka iya mayar masa da martani ka kwantar masa da hankali to ka yi idan ko ba haka ba ka yi masa shiru shi ya fi ka gani shine wannan umarnin da Allah madaukakin sarki ya bada to sannan kuma Allah madaukakin sarki ya yi wasiya a gare mu da cewa mu kula da waɗannan iyaya a cikin an kabut Allah ce wasaina al-insana biwalidayhi husna wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله ملوك تنسكي وصينا الإنسان بوالديه حسنا من يوسيا قدن أدم cewa ya kyautata ma iyayensa lafazin wasiya malamai suka ce alwasiyatu ablagu min wa'azi a ce an maka wasiya to yafi a ce an maka wa'azi ga misali na sha buga wannan misalin 'ya'ya ne guda biyu ɗaya baban shi lafiyar salau ƙila ma ya yi tafiya sai ya kira shi ta waya sai ce wane don Allah ka ba wani naira dubu hamsin shi ke ne ce to baban insha Allah za a bashi shi kuma wannan yana kwance bai da lafiya rai kwakwai mutu kwakwai kamar da ake cewa da hausa sai ya ce wane ina maka wasiya ka ba wani dubu hamsin ko da ban da rai cikin mutanen nan guda biyu waye zai magana za ta fi masa tasiri a zuciyarsa na farko ko na biyu na biyu saboda halin da babansa yake ciki wasiya ya ce to shi yasa Allah ta'ala idan yana son ya girmama abu sai ya amfani da lafazin wasiya يوصيكم الله في أولادكم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا sai amfani da lafazin wasiya to shi Allah madaukaki ke ce hakika mun yi ma dan adam wasiya a game da iyayensa guda biyu husnan ya musu abu mai kyau duk abin da yake mai kyau ne ana bukata kama iyayenka magana mai kyau aiki ingantacce mu'amala kyakkyawa kyaututtuka ba su ababen da za su zama na daɗi ka ba su kuma suna gode maka a ƙa'ida bai kamata in ka ba iyayenka abu su ce sun gode ba amma sai kai kuma ka ba suna cewa Allah maka albarka Allah ƙara maka arziki ko da baka ga wannan ƙarin arzikin ba a daidai wannan lokacin da suka maka wannan addu'a sai ka ji wani sanyin zuciya alamar abin da kai Allah ya yarda da shi Allah yana so sannan alqumanu Allah madaukakin sarki ce wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummu wa wasainal insana biwalidayhi ihsana ba ihsana ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله ينا بام labarin wani daga cikin bayinsa Luqman wanda malamai sun yi sabani akan annabi ne ko bawan Allah ne babu nasi daga Allah ko ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam da ya tantance waye Luqman Luqman Allah ba mu labarin sa a cikin Alqur'ani kuma ya ce ya bashi hikima sannan kuma mun ga hikimar tasa a cikin kula da tarbiyyar ɗansa a inda sai da ya aka fitar da ka'idojin tarbiyya guda goma sha uku a cikin wasiyar da Lukmanu ya yi ma ɗansa to daga cikin maganganun da Allah ya kawo mana akwai wannan wa wasaina al-insana walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni mun yi wasiya ga mutum ya kula da iyayensa saboda me sai aka dauko uwa saboda uwa ita ce take banta da abubuwa guda uku amma ba baye tarayya da ita ne abu daya take banta da ɗaukan ciki duk yadda ka kai ga damuwar matarka tana da ciki to ai ba kai kake da cikin ba domin kai za ka je ka zauna ka ci abincin ka koshi ita ko ba za ta iya cin abinci mai daɗi ba abincin da kowa ya fi jin daɗin sa idan mace tana ciki sai ta zama ba abincin da take ki kamar sa abin da ɗan adam baya sha'awar sa lafiyayyen ɗan adam mai hankali baya son jin warin sa sai ta zama shine abin da ta fi so ta ji akwai lokacin da zaka samu wata idan tana da ciki masai take zuwa ta je ta kafa kanta a cikin masai sai ta sha masan nan sannan hankalin ta yake kwanciya saboda musiba irin ta ciki sannan bai yi tarayya da ita ba a naƙuda ko da an ya je asibiti an ce nawa za a kashe kuɗi kawai ya kashe amma ba shi ciwon ke tare da shi ba wani lokacin ma anan take rasa ranta sannan na uku shayarwa nono ba nashi bane nata a jikinta yake wani zubin ma wani yaron in ya fara haƙuri sai ya fara cizanta wai tana ba shi abinci ba kuma sai ya gantsara mata cizo to waɗannan abubuwan shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya keɓe uwa shi ko uba ya yi tarayya da uwa ne a tarbiyya kawai shi yasa a hadisi manzon sama ya ce a kyautata mata so uku shi kuma a kyautata mata so ɗaya sahabi ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man abarru wa zan kyautata mawa qala ummak annabi yace ka kyautata ma mahaifiyarka na biyu mahaifiyarka na uku mahaifiyarka sai a na hudu sai manzo sai yace abaka ka kyautata ma babanka so daka uwa tana da waɗannan haƙoƙan guda uku akan uba sai an gabatar da ita sau uku sannan za a gabatar da uba sau ɗaya duk da babban malami al-imam al-ghazali rahmatullahi alaihi yayi wani fiqh mai ban sha'awa ya ce abadi na girmamawa to an fi son a yi ma'uba abadi na kyautatawa da badawa to an fi son a ma'uwa domin uwa so tari ita ce ba ta da shi kakan iya samun uba yana da dukiya har ya koma ga Allah amma uwa kila ba ta da komai to in ka shigo gida za ka bada kana da wani abu a cikin aljihunka to je ka ba mahaifiyarka in ka sake dawowa karabata in ka sake dawowa karabata sai a na hudu sai ka ba mahaifinka in ka zo gaisarwa sai ka fara zuwa sai ka je ka fara gaida babanka sannan sai ka je ka gaida mamakka. kaga ta'zimi da ihtirami ke can nan kuma tahsinun wa in'amun ababi na at-ta'zim wal ihtiram yuqaddamu al-ab amma ababi na at-tahsin al-ihsan wal in'am tuqaddamu al-umm uwa ake fara gabatarwa sannan uwa ce take da wani tausayi da uba bayi da irin wannan tausayin tun daga yarinta idan yaro yana kuka so tari mu maza canza murya ma muke mu daka mai tsawa <laughs> ko ita ko uwa sai kaga ta ɗauko abinta ta ƙara lafiya shi ta ƙara tallabe shi tana renansa ta kirkiro wata waka mai daɗi da za ta masa domin ya mai ya shiru kai ko ba za ka iya wannan ba to duk wannan shi yasa shari'ar musulunci sai ta fifita uwa akan uba wani daga cikin mawaka na larabawa a wannan zamanin ya kawo wata kissa kissa ce ko da bata afku ba amma wa'azi ne akwai kama kwakwalwa da tashin hankali a cikin wannan kissa wai wani yaro ne yake ba da labari wani mai kuɗi ya yaudare shi ya ce je kaka kawo min zuciyar uwarka zan biya ka shi kenan yaro ya rudu ya tafi ya je ya kashe uwar shi ya ciro zuciyarta ya taho da sauri domin ya anshi kuɗin da wannan lalataccen mai dukiyar ya masa alkawari yana tafiya sai ya faɗi sai suka faɗi tare da zuciyar zuciya ta ɗibi ƙasa shi kuma sai ya faɗi yana ƙoƙarin ya tashi sai zuciyar ta kira shi sai ta ce kai ɗana ɗana masoyina baka ji ciwo ba ka ji yadda uwa take agaram ru'un yawman gulaman jahilan bi kai kaima yusiba bihi darar فأتى وأجرد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المضرج إذا عثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر هكا زوجي تشي ويأجر امرؤ يوما غلاما جاهلا وترانا ونمتلا لا لا تشي ودبون واwan yaro بنقوده لدوتي يسع كيما يصيب به الضرر لن dan ya qalatini bi fuadi ummika ya fata yace ka je ka kawo min zuciyar mahaifiyarka ya kai matashi walakad darahim wal jawahir wad durar ka dawo zan baka dirhamoma zan baka jawahirai zan baka manya-manyan dukiyoyi famada wa agmada hanjaran fi sadriha wannan wawan yaron ya zo ya samu wata katuwa wuka ya daba ma zuciyar uwarsa wal qalba akhrajahu wa ada ala al azar ya ciro zuciyar ya zo ya kawo da sauri yana sauri lakinnahu min farqi sur'atihi hawa saboda tsananin saurin sa sai ya fadi fatadahraj alqalb almudarraj iz'atar kenan sai wannan zuciyar da take face face da jini sai ta raurawa shi kuma gashi a ƙasa Na dahu qalbul ummi wahau huwa sai wannan zuciyar ta uwa shiga ta a cikin jini sai ta kira shi sai ta ce waladi habibi hal asabaka min zara ya kai ɗana masoyina shin baka ji ciwo ba wai har yanzu ya kashe ta amma zuciyar na magana tana jin tausayin sa. wannan mai hikimar yace ce ƙarshe ma sai ya ji wani bala'i ya sauka a cikin zuciyarsa duk duniyar nan ba wanda ya taɓa zuwa da saban da ya aikata ya ce ya Allah kai ka gafarta min zunubi na domin zunubi na ba na cikin waɗanda za a gafarta mawa kai sakamako na ma shine nima in kashe kaina sai ya ɗauki wannan wukar da ya kashe uwarsa zai daɓa ma zuciyarsa sai zuciyar ta sake kiransa ta uwarsa sai ta ce ya kai ɗana masoyina kaka kashe ni so bi mana ka kashe ka yi kisan farko sannan kuma ka kashe kanka ai yanzu ma in ka kashe kanka ni ka kashe wai har yanzu tana jin tausayinsa to ita ce uwa to shi yasa take da wannan matsayin sai ka ji Allah ya ware ta sai ya ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahne mahaifiyarsa ta ɗauki cikin sa rauni akan rauni wa fi saluhu fi amai tare nan sa har shekaru biyu malamai suka ce shekaru biyu da ake nufi nan ai Allah madaukakin sarki ya ce wal walidatu yughina auladahunna hawlaini kamilai wa fi saluhu fi amai shekaru biyu a can a haƙaf ya ce 30 shahara wa hamluhu wa fisalu 30 shahra shekaru biyun nan in ka cire su watanni 24 saura wata nawa cikin watanni 30 su ne watanni shida to sune watannin ciki aqallul hamli kenan mafi karancin ciki malamai suka yi istinbadi suka ce duk lokacin da kai aure aka haifa maka da wata shida dan kai in ka ce ba ka bane to sai dai kai li'ani wata shida sai kuma abin da ya ɗora amma ƙasa da wata shida ba ka bane to haka ya faɗa mana a cikin suratul ahqafi wasaina al-insana biwalidayhi ihsana ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ita ma wannan aya tana bayani akan kyautata mai iyaye kuma sai aka sake ware uwa a gefe guda aka ambace ta aka ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da daukar cikinsa da kuma hatta yaye shi watanni 30 shine ibnu abbas radiyallahu anhuma habrul ummati wa bahruha yayi istinbat ya ce wata shidan ana nufin ciki watanni kuma goma sha watanni ashirin da hudu su kuma su ne na shayarwa su ne za su baka watanni talatin kenan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun fitar da hadisi riwayar sayyiduna abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki Allah ya fi sahabbai da yawa sukan yi ma'anin sama irin waɗannan tambayoyin to manzala sama abin da yake kalla sai ya kalli mai tambaya sai ya shi amsa daidai da shi da na tambaye shi na ce wani aiki Allah ya fi so sai ya ce as-salatu ala waqtiha kai sallah kan lokacinta qultu thumma ayyu sai na kuma ce ma annabi sai ne qala al-jihadu fi sabilillah ko birrul walidai ce kyautata ma iyaye kyautata ma iyayen na bin sallah in kai sallah to ka kyautata ma iyayenka shi yasa kada kai sallah ba kai ma iyayenka addu'a ba a ciki ko a sujada ko a ƙarshen tahiya ko bayan ka gama sallah ka roƙi Allah madaukakin sarki waɗannan iyayen da suka zama sanadiyar zuwan ka duniya ya Allah madaukakin sarki ka musu rahama shine can ai a Isra'i da ban fassara ba ku qur rabbi hamhuma kama rabbayani saghira ya Allah madaukakin sarki ka ji kansu ka gafarta musu kai musu rahama kamar yadda suka ji kaina suka rene ni a lokacin ina dan karami Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ya sake cewa thumma qultu thumma ayyu sai قال الجهاد في سبيل الله في أنا سميتي سي جهادي دون أوك كلمة الله مدوك سركي سي عبد الله يتي حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته annabi ya ban labarin waɗannan abubuwan guda uku da na ta neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya daɗa mini to na san da ke ya ta daɗa min da na ta cewa sun ma'ayyu to sai ya faɗa mun sai ya ce summa kaza in na kuma ce masa summa ayyu zai ce mun kaza to wannan shine alkawari na biyu da aka yi da banu isra'il amma ba su cika ba kuma mu ma alkawarin ya shafe mu so daga ya ku yan uwa kada mu zama mun saba wannan alkawarin kamar yadda banu isra'il suka saba har Allah ya kama sunan su ya ambace su a cikin alkur'ani bangare na uku shine wazil ba. Allah madaukakin sarki ya ce a kyautata ma dangi su wane ne zawul ƙurba. zawul ƙurba kala biyu ne akwai dangin uba akwai dangin uwa akwai dangin uwa akwai dangin uba su ne ake ce musu zawul ƙurba shi yasa malamai suka ce zawul ƙurba ga baki ɗaya da waɗanda za su iya gadon ka da waɗanda ba za su iya gadon ka ba domin dangin uwa ba su gado ai a ka'ida ba su gado sai dai idan an rasa kowa a dangin uba to daga nan ne a wasu mazhabobin kamar mazhabin hanafiya da mazhabin hanabila suke ganin za a nemo dangin uwa domin su gaji mutum a inda malikiya da shafi'iya su kuma suna ganin dangin uwa kwata-kwata ba za su gado ba sai dai a ɗauki dukiyar wannan mamacin a kai baitul mali kaga a nan mazhabin waɗancan malaman guda biyu tana da ƙarfi da a kai mai baitul mali da a kai ma dangin mahaifiyarka tsakaninka da Allah wanne ka fi so ai gara dangin uwarka su ji daɗi ko fiye da baitul mali baitul mali baka san musulmai ne za a ba amma baka san ko suwaye ba to waɗannan ko dangin mahaifiyarka ne to dukkaninsu ana son ka zama ka kyautata musu kamar Allah Madaukakin sarki da ya ce wa bil walidaini ihsana sai malamai suka ce yana cewa wa zil quba ihsana su ma dangin mutum su ma a kyautata musu a kyautata musu a yi musu abin da za su ji daɗi shine abin da a fiku ake ce masa silatul rahim ko a cikin kitabul adab a cikin littafin hadisi silatul rahim kenan sada zumunta wannan zumuntar Allah madaukakin sarki sai da ya ambace ta ya ce ana rahman wa rahimu asilu man wasalaki wa aqta'u man qata'aki Allah ya ce ni ne ar-rahman a cikin suna na akwai ra'un da ha'un da mimun rahmanun kaga akwai ra'un akwai ha'un akwai mimun wa antir rahimu ke ma kuma sunanki rahimu akwai ra'un akwai ha'un akwai mimun asilu man wasalaki duk wanda ya sadar da ke ni ma zan sadar da ki wa aqta man qata'aki duk wanda ya yanke shi bai sada zumunta ba to ni ma zan yanke shi ba shi ba aljanna ta haka Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin alhadithul qudsi akwai ayoyi da yawa da Allah madaukakin sarki ya bayani akan umarni da cewa dangin mutum na uwarsa da na ubansa gabaki ɗayansu ba a ware ba ya kyautata musu ya yi musu abin da ya kamata a yi musu al'imamu nawawi rahmatullahi alaihi ya ce an ce kyautata ma dangi an na ila qaradika zawi rahimaka zawi rahimika abin da ake nufi da dangi ka kyautata musu shine ka kyautata musu ka sada zumuntarsu bima ta yassara da abin da ya sauƙaƙa ala hasabi halika wa halihim ka lura da halinka da halinsu me halinka ka. ba ka ɗora ma kanka abin da ba za ka iya ba abin da kake da shi ka musu sannan su kuma ka kalli yanayinsu wancan mai dukiya ne yana da dukiya to kar ka je ka ƙara ma barna dawaki ka je ka ɗauki kwal ka kai new castilla yi suna da shi ka ban musu kayansu su ci nasu sai ka kalli waɗanda ba su da shi sai ka ba su haka ake yi a musulunci sannan sai al-imamu ya ce min infaqin kaman ba su dukiya yanzu azumin nan ya kana da dukiya danginka na kusa kusa guda nawa ka kyautata mawa mutane nawa ka sai ma shinkafa mutane nawa ka ba su gero mutane nawa ka ba su shuga mutane nawa ka sai musu kayan abinci duk wannan Allah zai tambaye ka a game da kayi ko baka yi ba a ranar gobe alkiyama sannan al-imamun ya ce au salame ko kuma ka gaishe su ka ga a wannan zamanin namu ka dau waya waye a cikin dangin ka kawai sai ka dau waya kai ta kiransu assalamu alaikum ina gajiya ya mutanen gida kaza kaza kaza kaza kaza kaga salamin kenan au ziyaratin ko kuma kai ka tashi kai tattaki ka tafi ka je ka gansu ka tashi ka je ka gansu au ta'atin ko kuma kai musu abin da zai zama da'a ne a gare su wanda za su ji daɗi dai au ghairi dalika ko makamancin wannan duka waɗannan abubuwan ana da bukatar su A الشيخ محمد بن صالح الأسيمين rahmatullahi الله Ya ce dama duka wannan ana yi ne gwagwadon yanayi wanda ke bukatar kuɗi ka bashi kuɗi wanda ke bukatar abinci ka bashi abinci wanda ke bukatar kawai kiran shi zaka yi ka gaishe shi ku gaisa ba ma sai ya ganka ba ka masa yanzu kana da dan uwa a America ko yana Chile can an cila shi ka ga zai maka wahala ka ce ka rika zuwa sa ko sai ka rika aika masa da sakonni ka yi masa text message ka rubuta masa sako na WhatsApp da makamantan in waɗannan ka ɗau waya wata rana ka kira shi ya isa wannan wasalta rahima ka da zumunta kana da ɗan uwa nan nan kusa yake tattaki za a yi kila ka tafi ko kuma ka shiga mota ko ka hau mashin to sai ka tafi shi ma ka je kai to duk wannan ana da bukatar Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar a cikin rayuwa Allah ƙara mana fahimta a cikin alkur'ani akwai tambayoyin da aka rubuta jiya mafi yawancin su ba su da munasaba abin da zan yi mana nasiha a kai shine azumi tambayoyin kusan duk sun shafi azumi ne musamman matasa mu ji tsoron Allah a game da azumin nan azumin nan wata dama ce da Allah ya ba mu ta musarkaka mu zama bayin Allah al-imamu izzuddin ibn abdussalam a cikin littafin sa maqasidus sawmi ya lissafa wasu abubuwa guda bakwai da ake bukatan kowannen mu ya kasance azumi ya zama yayi azumi dan su manufarsa kenan yin azumi raf'u darajat kayi kokari kayi azumi dan Allah ya dauka ka baka azumi shikenan kawai ka daina cin abinci amma baka daina miyagun abubuwa ba sai ka ji mutum yana tambaya wai ya wai ya gaisa da mace ko kuma ya rungumi mace wai azumin shi ya yi kaza azumin shi na nan ko baya nan waye sa ka je kai wannan abun ko matar ka ce na na isha radiyallahu anha a hadisi sahihi ta ce manzo sama yakan sumbance mu matansa almajiran na na isha matasa ne maza a cikin sa akwai matasa maza sai ta ce ka shedunku fa huwa amlakukum li irbihi ku sani manzo Allah sama Allah ya masa wata sifa ta daban ku ba irin taku ba annabi sallama yana da yana da ikon ya rike sha'awarsa kai da ni ba mu da wannan karfin me yasa zaka je ka aikata ko ka ji an kira ka an maka tambaya wai sabon aure ne ya je yana wasa da matar shi har ya fitar da maniyi wa ya sa ka dan me zaka je ka aikata abin da zaka zo kana ba shari'ar musulunci wahala kana neman mafita ka ji tsoron Allah sai ya zama ba za ka nema mafita ba ka nema ma kanka mafita tun farko so da ka mu ji tsoron Allah game da wannan azumi akwai rafu darajat a ciki daga ciki akwai takfirul khati'at in kai azumi Allah madaukakin sarki zai ko kanka yayi maka zanubanka daga ciki akwai kasu shahawat azumi na kare sha'awan mutum daga ciki akwai alintijaru an khawatiril ma'asi was sayyi'at azumi na sa mutum ya zama ya kame a game da ya tunani marasa kyau na sabon Allah ko kuma na zinibi ni yana ciki daga ciki akwai takfiru ta'at azumi na sa mutum da'atsa ga Allah ke yawa mutumin da da'a shi ke yawa ga Allah yana da lokacin da zai je yana sha'awa har ya je ya ce wai yayi kaza yi kaza yi kaza akwai tawfiru sadaqat yawaita sadaka azumi na sa ka yawaita sadaka so da kamar rike waɗannan manufofin ya ku yan uwa su zama su ne a gaban mu sai Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu azumin mu ba zai zama ya lalace ba ba zai zama muna aikata abin da ba daidai ba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh